فقل هل لك إلى أن تزكى كتشي مسا يا كيف رأونا شن ذاك يردا ka tsarkaka daga aikata kafirci da sabon Allah